Hukumar ta NBTE wacce ta kaddamar da wani shirin bunƙasa sana'o'in Afirka na yankin Sahara Sassanet ta ce, kowace ƙasa a Afirka na da wata sana'a da sauran ƙasashe za su amfana da ita matukar aka rika aiki tare. Daraktan sana'o'in hannu na hukumar Muhammad Abbati ya ce, hukumar kan jawo masu sana'a a jika don koyawa waɗanda suka koyi fasaha a rubuce su nakalci aikin a aikace. Dukkan wanda ya koyi sana'ar hannu misali ko kafinta ko fulamba ko electrician iyawarsa ba za ka iya gane ba sai ka ba shi yayi saboda in sai ka gwada mutum kaga zai iya bata maka amma idan da manhaja zai zama na cewa ai in mutum ya gama ma an san matsayinsa ya iya sosai ne a'a madaidaicin iya ne saboda in za ka bashi aiki ka san cewa a'a zai iya ko ba za iya ba kafin ka bashi aikin to na ɗaya kenan na biyu kasashen afirka sun fito da wani tsari wanda kwanan nan za a so mu amfani da shi african continental free trade kasuwanci tsakanin kasashen afirka ba tare da shamaki ci ba ma'ana kai dan najeriya ne sai ka tafi kaman gana, ka yi sana'a ka ka samu kuɗi Cikin irin waɗanda hukumar take mai da hankali a kansu akwai mata da ke sana'a daga gida, inda takan jawo ƙungiyoyin da ke da fasahar inganta sana'o'in mata don ninka riba. Malama Zulaihat Shehu Daneji na daga jagororin ƙungiyoyin da kan ilmantar da mata a gida, su rika sanya ilimin fasahar sanin riba ta hanyar lissafa dukkan abubuwan da suke sarrafawa, kama daga matsar gyaɗa kaɗin auduga har ma da masu kitso da sauransu. Yanda za a je a daɗa koya mutane sana'o'i mu especially mata da suke a gida. da suke yin sana'o'i inda za su ringa yin ta a tsari a ilimance kuma sannan a ƙididdike komai ka san nawa za ka saka ya za ka saya kaza zai zama kaza ba kawai yadda ake yin sana'o'i a da kawai haka na gani haka na ga ana yi ba yanzu duk abin da za ka yi ka san a iso a misali in ka sa a a b ba zai zama ba zai baka abin da kake so ba saboda haka komai ana yin shi ne a tsare da duk sana'o'in mu na da ana kokarin a zamanantar da su a kuma saka su a gurbin da ya kamata a saka su yadda duk abin da aka yi an san size an san is it quality da quantity na abin da aka yi. Wata kungiya da ta zama ta daban wajen kawo sabuwar loga ita ce ta ingausa da ke amfani da babbakun boko wajen koyar da ilimin fasaha da hausa da hakan kan taimakawa waɗanda ba su yi zurfin ilimin boko ba da kuma masu sha'awar koyon sana'a ko da sun yi karatun wasu darussa daban a jami'a da sauran cibiyoyin ilimi. Injiniya Mustapha Habu Ringim ne shugaban wannan kungiya da ke ayyuka da harshen gida yana mai cewa sun yi nasarar cusa ilimin fasaha ga mutane da dama cikin sauki don amfani da harshen da suka fi fahimta. bari mu yanzu a Ingausa a cikin shekara uku kawai mun yaye matasa sun fi dubu uku maza da mata almajirai da masu bukata ta musamman da sauransu wanda a cikin su yanzu akwai wanda ya ɗau mutum ashirin aiki sati biyar kawai ya zo course wanda aka koya masa abin da bai kusa installation din solar cctv da electrical wiring ba yanzu ya koma gida da shi kadai ne da karin shi suke sana'ar amma yanzu ya ɗau mutum ashirin aiki Hakika a kowace shekara dubban matasa kan kammala makarantu su samu takardun shaidar digiri, HND da ma karamar difloma, amma rashin samun ayyukan ofis na sa su jiran gawan shanu, inda sana'o'in hannu ko ma na gargajiya kan iya zama hanyar samun kuɗin shiga na dahir gare su musamman in an cusa fasahar zamani. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.